في المسح على الخفين sa lokaci dangane da shafa akan kofi guda biyu ko safa guda biyu ma'ana yaushe ne aka ba ka izini aka yi masa sauki kai mazaunin gida za ka yi zafa akan zafa ko akan kofi matafi ko kwanaki nawa kwana nawa aka ba shi kai mazauni shar'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakata maka ya saka maka lokaci kana zaune gida awa ashirin da hudu yi ni ɗaya da dare ɗaya za ka yi shafa a kan safa in yi ni ɗaya da dare ɗaya suka cika da sai ka cire safon ka wanke kafarka ka koma sakawa kuma in kuma kana son ka ci gaba da shafa kuma haka za ka yi ni ɗaya da dare ɗaya amma matafi aka ba shi kwana uku da darrai uku saboda shi matafiyi ne addinin musulunci ya zo ne da sassauci kada a takura mutane قال <coughs> وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن قتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال <coughs> أقرب ورد شريح بن هانئ يتي أتيت عائشة أسألها an al-masni ala al yace na zo wajen nana Aisha ina ta na tambaye ta dangane da shafa kan kofi. na zo na tambaye ta shafa kan kofi an san ya halatta to yaushe ne aka ba mazauni izini ko kuma tafi kwana nawa ne فقالت عائشة رضي الله عنها عليك بابن أبي طالب فصله ka tafi wajen ibni abi talib ay ali ibn abi talib ka tambaye shi me yasa mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kin fi ali ibn abi talib kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da yake abin ta fahimci mai tambayan yana so ya san hukuncin mazauni da tafiya hukuncin mutum na zaune da kuma hukuncin mutum na tafiya to na aiki ta fahimci haka saboda Allah ba ta kaifin hankali da ilimi da basira in ita ta fi sai na da zunta manzo Allah a gida to a waje fa tafiya fa sai ta ce fa innahu sayyidina ali fa innahu kana yusafiru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda illa kenan alfawu li ta'lil fa bi sababi annahu yusafiru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa nace ka je ka tambayi sayyidina ali saboda shi yana tafiya yana bulaguro yana tafiya tafiya da kai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gano wani abin da ne ba bari ba a cikin tafiya me tambaya sai ke fata alnahu ai fa zahabna ilayhi fasalna sai muka je wajen sayyidina aliyu kamar yadda Aisha ta tura mu sai muka tambaye shi fa qala sai ce sai muka tambaye shi me yace sai muka tambaye shi to me muka tambaye shi dangane da shafa a hukunci shafa a kan hukunci fa qala sai sayyidina Ali yace ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thalathata ayyamin wa layalihin lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqimi manzo Allah ya sanya mu fi kwana uku da rai mazami kuma yini ɗaya da dare ɗaya lokacin da aka ba shi izini yayi قال وكان سفيان بن ذكر امرا اثنى عليه قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا زكريا ابن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسه انيسه عن الحكري بهذا الاسناد مثله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو معاويه عن العامش عن الحسن بن القاس عن القاسم بن مخيرة عن سوري بن هانئ قال سألت عائشة عن المس على الخفين فقالت ائت عليا ستبك جوجة علي فإنه أعلم بذلك مني قبل الشياء في لسان من أبو فأتيت عليا سينا جوجة علي فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال الشارح رحمه الله تعالى وأما أحكامه ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر. yace wannan hadisi nassi ne mahallu shahid ne hujja ce a hannun hujja ne a hannun jumhur da ke cewa shafa akan safa ko kan hufi an saka masa lokaci kwana uku da ransu yi ne ɗaya da dare ɗaya mazauni wa hada mazhabu abi abi hanifa wa shafi'i wa ahmada wa jamaahir ulama'i min as-sahabati wa min ba'dahu yace waɗannan manyan malamai mazhabin su ke ne shafa akan hufi ba an kyale shi bane an bar shi ne su kira kai da ba a ai masa lokaci wa qala malik fil mashhur anhu yamsahu bila tawqit wa huwa qawlun qadimun da'if suka ce da mazhabi ma malik aka ce mutum yana gaba babu wani lokaci in kana zaune bisa da gada maka yi maka ne ba kwana uku ba suka ce amma wannan mazhabi ne na malikiya da kuma mazhabi raunin ne an an shafi'i واحتجوا بحديث ابن ابي اماره ابن ابي اماره في ترك التوحيد سكت سلك بهجه لهم حديث ابن ابي اماره da cewa ba a saka mashafa a kan safa lokaci duk sa da gara ma sai ka shafa wa rawahu abu dawuda wa ghayruhu wa huwa hadithun da'ifun bi ittifaqi da al-hadith suka ce hadithin da yazo kace ba kai cewa za ka iya shafa ba tare da an sa masa lokaci kwana uku da dare uku ko yini ɗaya da dare ɗaya ba suka ci wannan hadisin da izini yana cikin Abu Dawud sai za ko da kaje ka karanta wannan hadisi yanzu kuma nan ya fito shi ka cewa hadisin da izini ne zance na bi inganci shi an wakka an saka masa lokaci yini ɗaya da dare ɗaya kwanaki uku da dare uku ga matafi وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفعول ظاهرة وعلى مذهب من لا يقول به يقال الأصل منع المسح فيما زاد ومذهب الشافعي وكثيرين ان ابتداء المده من حين الحدث وأن يبتدئ يا أهل التعيفة فأكل سافة أكل كوفي أكل سافة تشافى أكل سافة وأكل كوفي اكن مدة في قوانا أكل درنس madoyi ne da dare ɗaya to yaushe ne lokaci ke farawa in mazauni ne yaushe ne lokaci ke farawa sai malamai su ƙari juna ilimi da zan tutuka guda uku wanda ke daga zaran ka sa safan an fara kamar yanzu da la'asar sai alwara sai ka saka safan suka ce daga yanzu lokacin ya fara za ka yi in garuba ta kai kana da alwala ka sai kai sallah amma alwala ka ta wuri ba hadasin akbar ne wanka bai kama ba in kai alwala sai ka zafa ne ka yi shafa a kan zafa lisha asuba zahar la'asar ne ta ke kewayo to nan lokaci an kama wa 24 kenan dare ɗaya da yin ita daga lokaci da ka sa safa wai su malamai suka ce a a ba daga lokacin da ka sa safa din bane a a daga lokacin da ka fara shafa akan safa din misali kai alwala aka sai ka sa safarka ka kafa ka sai ka safarka to ba za ka yi tafi shafa ba in alwala ta kama ka kana da ka yi shafa akan safa don ka saka kafafun kafafun kafafun ka a cikin farki sai magaruba ta zo sai alwala ta warware za ka yi alwala za ka yi sallah sai kai alwala sai ka fara shafa sai kai shafa akan safa suka ce daga lokacin da ka fara shafa akan safa daga wannan lokaci shine aka fara lissafi to akan haka za ka yi shafa kai makai da kai magaruba za ka yi shafa yi lisha asuba azhar la'asar magaruba na tahowa lokaci yayi da kenan siyasa mun gane ko wani suka ce a'a lokacin shafo lokacin na farawa ne daga lokacin da ka ta warware ma'ana kai alwalar na abar kasa kafafunka cikin ka ko a ko hofi kan magana sai ka ta warware yace daga lokacin da ka ta warware to za ka fara lissafi yanzu halatti yin sa shafa a kan safa ya kama ni daga yanzu za ka yi to daga yanzu ne ka fara alwalar ta warware magaruba ne lisha ne a sabbin duk sa'an da ka ta warware kana da yanci kana da izini in za ka yi alwala to ya halatta kai alwala ko ya halatta ba in ka alwala ya halatta kai kai shafa ko ya halatta ba lokaci daga wannan lokacin lokacin ya fara maza bi guda uku in ka ce kana saka kafar cikin safa to sai a fara lissafi a daga la'asar ka saka kafar ka cikin safa to gobe zuwa la'asar an samu awa ashirin da hudu dare da rana ba haka ne wanda ta a'a daga lokacin da ka sa kafar ba za a fara lissafi ba sai lokacin da bukatar shafar ta kama sai alwalar la'asar ta kama ka kai magaruba har kai isha a lura ka bata warware ba sai da ka zo yin sallar asuba sai ka bukaci yin alwala sai kai shafa a kan safa daga yanzu za ka fara lissafi da sallar asuba sai yanzu ke nan za ka cika lissafi sai gobe mun gane matsala mazhabi na guje ne mazhabi na uku suka ce lokacin da ka saka safa ba za a fara ba ba lokacin da ka fara shafa za a fara ba da lokacin da ba lokacin ne to daga nan za a fara mali tsafi kun gane ko wa mazhab shafi'i wa kathirina anna ibtida'a al-muddat min din al-hadath li ba'd al-usul al-khufi la min din al-mabdi wa la min din al-mabdi thumma inna al-hadath 'am al-maqsud bi hadith safwan bin al-aqsa kuka kuma aka ce in mutum ya abola in yayi hadathi zai shafa akan safa sun ce haza amman maqsusun bi hadith safwan bin asal wannan ne hadith safwan bin asal yace hadith safwan bin asal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suka ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kunna musafirina aw safaran alla nanzi'a tibafana ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة قال إلا من جنابة أن توغت جنبا sai suka ce hukumomin da aka ce min hadasi in mutum kai alwala ka saka kuma kace safa don alwala ka ta warware dan kai kaza dan kai fitsari matukan ba wanka ya kama ba kana safa akan safa amma har jaba ta kama ko haila ko biki to wannan ba za a yi safa ba sai a cire ai wanka a wanke a kuma sakawa mun gane ko hadisin da yazo na hadas amun ne mukhassas bi ma'ainin mukhassas المخفف هو حديث صفوان بن عسال ما أي ما معنى حديث صفوان بن عسال يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نزع جفافنا إذا كنا مسافرين إلا من جنابة هذا الاستثناء هو المخفف مفهوم؟ إيه؟ إيه؟

فإذا أذنب قبل انقضاء المدة لم يجب المسح على الكفر ولا الطيب وفي هذا الحديث يأتي وانا حديث معقول لنا من الأدب ما قاله العلماء yace wannan hadisi na koya mana ladabi ina za a dauki ladabi shine da aka je wajen da na Aisha matan manzan Allah ce ta san shiga da san manzan Allah ganin manzon Allah ya alwala a wajenta ya fi a kirga to amma da ya zama na hukuncin biyu ne akwai hukuncin zama gida hukuncin tafiya sai ta ce na Ali ya fi da lazimta manzan Allah a cikin tafiya je ka ka tambaye shi yake ladabi kenan aka koya mana in aka tambaye ka abin da baka sani ba ka san akwai wanda yake sani sai ka ce a je a tambayi wani yanzu na Aisha da ka faɗi haka ya rage darajarta ya sa a ce ba san komai ba ya sa ake kaza kaza kaza kaza a sai kara mata daraja to addinin musulunci abin da ake so kenan in baka sani ba ka ce baka sani ba je ka tambayi ne baya nuna cewa sayyidina ali ya fi ta ilimi ko ya fi da daraja a'a ladabi ne don ta koya mana ما قال العلماء انه يستحب للمحدث وللمعلم والمفتي ان يسميه الحديث ko mai karantar da mutane ko mai fatawa idza tuliba minhu ma ya'lamuhu inda ajalli minhu an yursida ilayhi in aka tambaye ka abin da kasancewa akwai wani wanda ya fi ka sanin shi suka ce ku je unguwa kaza ku je makaranta kaza ku je waje kaza ku tambayi malam wani ya fi ni sanin wannan abin wallahi tallahi ba zai kara ma komai ba sai ɗaukaka a wajen Allah madaukakin sarki wa illam ya'rifu qala isal anhu fulana eh ma'ana aka tambaye ka ba sai ka fada amma sai zai ka kasan wanda ya sani sai ka ce a ji a tambayi wani qala abu umar ibn abd barri wa ikhtalafa fi wajh al-hadith sun raf'i wal waqf fi raf'i wal waqf باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد جواز باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد babin da ke halatti ke halatta cewa za ka iya yin in kai alwala kai sannan asuba azhar ta zo alwalar na nan kai sallar azhar la'asar ta zo kai magaruba ta zo kai isha ma ta zo kai da alwala ɗaya ya halatta ko ya halatta ko bai halatta ba ya halatta me take hujja akan haka huwa ba ta qara'uhu insha Allah an annabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرقد وحول السند قال وحدثني محمد بن حاتم والنبي له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرقد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka bude makka yayi salloli da yawa da alwala daya wa masaha ala kuffai sai ya shafa akan kuffinsa kuffinsa guda biyu fa qala lahu umar sai sayyidina umar sai sayyidina umar yadda abinda aka lissa da kwanta ba sai ya tambaya me yasa ka fa qala sayyidi laqad sana'ta al-yawm shay'an lam takun tasna'uhu suke ya manzo Allah kada kai wani abin da baka saba yi ba wani abin da yake tafi abin da baka saba yi da ba ka yi me kenan sai na umar ya gani ya ga manzo Allah ya alwala ya shafa kan kofi ya yi sallah wata sallah ta zo bai sake alwala ba ya yi sallah wata sallah ta zo bai sake alwala ba ya yi sallah mun zo na umar ya ce na ga kai abin da da baka saba yi ba kana sai manzo Allah ya ce hamdan sana'atuhu ya umar عمدا والعمد ما هو العمد هو أن تفعل شيئا وأن تسأل ما تفعل ليس هناك فهود ولا نسيان العمد ما يجي ما العمد في هوسة بنغتي هو ده جنجني to in za a fassara wannan bangare da manzo Allah sai ake da gangan nai saboda eh suna sane da manufa suna sane na yi haka saboda duk sa'an da kalmar haka ɗaliban hadisi aka ladabtar da su ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar da gangan tana ɗaukar ma'ana daidai kuma ta takan ɗauki ma'ana da bai dace ba sun ka ce manzon Allah ce amdan sana zai ce manzon Allah ai da gangan nayi wani kuma lokaci za ka zo kana karatu kai manzon Allah baya gangan baya yin da gangan baya abu a ce ai kuma kafi ai da gangan yadda duk kalma an tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a nemi waje ma'awace sai a nemi ma'anar da ta fi dacewa da da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ce ai ina sane ne haka da manufa ne haka dan na ilmantar da ne haka shi ya zira da da gangan ne haka amma dahirin magana da hauka amdan sai ka bada da in kai ne sai a ce me da gangan ne haka ina sai amma da bane manzan Allah sai ce kuma ne haka

da ce an ta akbaru an sallallahu alaihi wasallam wanda suka ce an akbaru yana ba a haƙi da shekaru da basu manzo Allah ba sallallahu alaihi amma saboda ladabi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce huwa akbaru ولكنني ولدت قبله walakin ولدت قبله kaga kai da kake tambaya an baka jawabi kuma ba a yi wani abin da ya muna na ladabi ba gare cewa sayyidina abbas din nan ne matsayin sa dangane da manzon Allah kada sa ne wata ne bakkar sa ne mana kanin mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a dangantaka a shekaru duk amma duk sai take wani yace huwa akbar minni walakinni wulidtu qabla dan Allah ya raka samu wannan ladabi sai ka karanta littafin hadisi sai ka bi sahu malaman hadisi zaka koyi ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال عمدا صنعته يا عمر yace ina sane na aikata ya umar in yaso sai aka Allah kuma me yasa yace dan kusan cewa ya halatta ko to sai malamai suka ce wani hadisi zahirin sai abu da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sai zai alwala zai kada sai alwala ba haka ina umar ya ce kayi abin da ba ka yi ashe abin da muka sani game da kai duk sallah sai kayi masa alwala sai malamai suka ce ai abin da yake wajibi kenan ko abin da ya kamata kenan dan me an ce idza kuntum ila salati fasiru haku. ma'ana duk sa'an da za ku yi sallah sai ku yi alwala yan su malamai suka ce duk sa'an da sallah ta kama ko kana da alwala sai ka sake alwala dan an ce idza kuntum ila salati fasiru wujuhakum ina masu tsanani kun wanda aka kai da zafi kuma zafi ke akan a wajen da kina ce idza idza zarfu lima yantafar min al-zamani حافظ لشرطه منصوب المحل بجوابه أي وقت قيامكم للصلاة ليكن منكم الوجود ma'ana in za ku yi sallah ku yi alwala ba a ce sai alwala ta warware ba aka ce in za ku yi sallah ku yi alwala sai kai alwala kai sallah a sallar azhar sai la'asar ta zo ko alwala da nan aka ce sai ka sake alwala in magriba ta zo sai ka zahirin ayan kenan to shine sai malamai suka ce a'a إذا قمتم إلى الصلاة محدثين لا بد من التقديم إذا قيت صلى حالا كسنتي وسأل ولد داور وريد mun gane ko fi hadith anwa'u min al yace wannan malam yace wannan hadisi yana da dangogin an fa'idoji na ilimi minha jawazul masi ala al-khuf yace fa'ida an fa'ida ta farko ya halatta aisha aina mahallu shahidi wa masaha ala khufayhi manzo Allah ya shafa akan والسنة والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذه سنة فعلية موسعة على خفين أليس كذلك؟ وجواز صلاة المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث وهذا جائز بالإجماع بإجماع من يسد به. يا حلتا إن كي الولاء كي صلى فريضة كي نافلة وتفلت كي كي نافلة مطلقا الولاء بتورد yace bi ijma'i mai tasbihi da ijma'in malaman da ake lissafi da وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن ابن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متساخرا. يسمع لما هجة واحتجوا بقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية شيء في ما لا وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد يصح بانا كمان ولا ما هذا اللي يتعب اللي يجي والله إذا كنت تغسلوا وجوهكم إن صلى إذا كان يسافر صلى واجب إنك لك ولا كونا كان كان ولا ولعلهم أرادوا استهباب تجديد الوضوء عند كل صلاة تسيس لما متقذري yace halaftu ya zarmin bin zahid da ya ga wasu malamai sun faɗa haka sai ce watakila suna ne a nurun ala nur kana da alwala lokacin sallah ya zo kana da aikin ka sake ka sake yin alwala saboda aka samu haske kan haske amma ba wajibi bane to kaga an yi yanar masu zuri ne haka malamai suke ودليل الجمهور على من هذا الحديث دليل الجمهور ya halaka kai salloli da yawa da alaƙa wannan hadisi da muka karanta wa hadisi anas fi sahih al-bukhari kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda inda kulli salatin wa kana ahduna yakfihi al-wudu ma lam yuthbit manzo Allah yana yi asali sai ko duk bai sai a gaba amma sai bayan alwala da ita shi matakan alwala da وحديث a بن manzan في jadda البخاري ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم اكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضا يتي مزا الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ابنتي مغربا تزو يساكي صلى بي تاكي مي صلى بي وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمختلفة وسائر الأسفار يتي دليل حديثين دهوا حديث الجمع سكاني بين المختلفة ده حديث كثيرة وأن تسنى نونة سوى إن دي الولد ورور واتبا ذاك النافلة ذاك يتصلى لإجا سيد إن كان سم حسكي أكن حسكي شيني ما لم يتكسي نور على نور ذات مستحبيني والجمع بين صلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك إذا دد دليلين دلان الخندق أي جنكري في أبحد صلوني يجي دد الولاء أخير وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم إذا قلتم محدثين وقيل إنها مصروفة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول ضعيف والله أعلم قال أصحابنا من يطمع لمسك ويستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث إذا مستحب ني تصابا كالولاء شيني دكاي الولاء كي صلى الظهر سيلا أثر تزو الولاء بتورور إذا ذاك يصلى بإذا ثم ذاك يصابا كالولاء بل كسام حسكي أكن حسكي وفي شرط استباب التجيل أو دون أبو أن يصحب لمن صلى به صلتين يوشني أكتب كاسابا كالولاء yace sai a samu tsakanin alwala ta farko da alwala ta biyu tazara da ke nuna cewa lalle wannan tajaddadawa aka yi amma yanzu kana idan da alwala duk maka sake kuma su ce wasu wasu ne kai amma sai da kai alwala har ka zama ka tashi ka je ka zauna lokaci ka tashi ka za ka kauka karatu alkur'ani ko dauki alkur'ani ko nafila ko yin wani abin da ake bukatar kai alwala sai ka sake yin alwala suka ce ne ka saba da alwala ke ne nuru alamu ya zama tsakanin alwala ta farko da alwala ta biyu akwai tazarar da ke nuna cewa lallai wannan an saba da alwala ne to da yanzu kana gama alwala sai kuma da kuma kana sake za a ce ala ka saba ta alwala suka ce wannan ba za a ce ka saba وفي هذا الحديث جواز سؤال المقدور الفاضل عن بعض اعماله التي في ظاهرها مخالفه للعاده. اذا قلنا حديث ان نونا من سوى كرمي زي تمام بابا wanda aka fi zai tambaye wanda ya fi in ga wani abin da ya saba ma al'ada da musayyid na umar ya ga manzo Allah ya abin da al'ada ta da haka yake ba sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bai tabi ni manzo Allah ne da zaka tambaye ni ka kyale duk abin da wani ka kyale sai manzo Allah ce amdan sana'a sana'atu ma'ana ina sanai na aikata haka dan na nuna muku halacci kenan لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها إذا لسا أنك ما لك أيها الأبو وما لمنك هو شيخك هو الأبو يتبع والأبو اللي جاسبا كيف تنبيس جلد الدين وتكيل من كوايين سكاوة تسمع نسكين وتكيل كذاني ذات ذاكنا إن كما دوت هجمة سيبينا ركا كما يتبع الله صلى الله عليه وسلم يبينا ركا صلى الله عليه وسلم باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة اتباب بكر أي ذكر حنج إن ذاك الولاء كان يتشكل سوى anya annan ka kobar sadda ita ba najasa ba aka ce makruhi ne kada ka saka hannunka cikin ruwa sai ka su uku sai annan saka a cikin ruwa me yasa aka ce kar hanci ne ba a ce wajibi ba haramci ba ne me yasa kana eh? babu tabbas babu saboda me babu tabbas saboda li'anna al-yaqina la yazulu bi shakk ka san cewa hannunka na da tsarki da tsabta bai taba da jasa ba sai ka zo kana shakka yalla ina cikin bacci hannuna bai taba wani ba yalla ina cikin bacci hannuna bai taba kaza kaza ba yalla ina ce to wannan duk ana ci da su shakka kenan ka'ida kuma annal yaqina la yazulu bi shakk من ذلكم لذلك هجع كم أن القائدة أن الإن اليقين لا يزول بشك أقول نسي أتهت إيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ريحا بارك الله فيك يسي دليل أكون وانا ربما لم يتكسى أدأ shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shedan zai zo maka kana sallah kana sallah sai ta alwala ka warware ya dama ma lissafi manzo Allah ce kada ka tsaye sallar sai ka ji sauki ko ka ji rifi ma'ana yaqini ba a gusar da shi sai da yaqini ka'ida ce innal yaqina la yazulu bishadd to ka'idan da suka ce a الشك في الحدث كتحققه wannan ka'idar ta saba ma wannan yasa wajen wasu malaman malikiya in kai alwala kana da yakini kai alwala sai kai shakka an yi alwala da kuma warware ba suka ce alwala ta warware sai ka sake amma ka'ida a shakashe alwala ba za ta saba warwarewa ba dai shakka sai ka samu yakini cewa lallai alwalan na ta warware to shine yake wajibi a kai alwala قال وحدثنا نقوم العليل الجهرمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المقبل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء ya fila ha sarafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ɗayan ya tashi ya farka daga barci kada ya a cikin ruwa saboda ne fa innahu litta'lil saboda shi tabbaci la yadri aina batat yadu baka sani ba ina hannunka ya kwana a cikin dare sai suka wannan magana ana yin ta ne akan mutanen hijab saboda akwai tsananin sanyi garin sai sa ba kowa lokaci suka yi suke tsarki da ruwa ba sai tsarki da hoji ka san tsarki da ruwa ya sha bambam da tsarki da hoji tsarki da ruwa saka da jitsin ka share da jabba sa'annan ka ɗebo ruwa ka wanke komai yayi daidai inda sabuli ka sa in ka gama kuma ka ɗauki sabuli ko ka sa ka wanke hannunka tsafta ɗari bisa ɗari kenan mun gane ko to amma tsarki da hoge shari'a ce ta yi ma sassauci duk sa'annan sai ya ɗauki hoge shayi ya ƙace a ranar ka tuna ka kalli wannan ka tuna wannan lokacin wannan wajen in yayi gumi ya za a yi to ma shari'a ta riga ta najasa sai Allah ta a afu shari'a ta yi afuwa ga mutum to yin ce ba kowane lokacin suke tsarki da ruwa ba sai tsarki da goge to sai ta yi wannan wajen yana da sai mutum yana bacci yana cikin bacci sai ta yi hannun hannun mutum ya shiga wajen to shi yasa manzo Allah ya dabta da kai duk sa daga tashi daga bacci in zaka yi alwala ka wanke hannunka ko addinin musulunci tsafta ne zahira wa ne.